karfe bakwai cicip agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe shida agogon tu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo a kan mitoci 26 abdullahi isa jama'a kafin musoma eid mubarak kamar yadda aka sanar barkamu da sallah barkamu da ganin wata gakanin labaran duniya al'ummar musulmi a duniya a yau suke gudanar da karamar sallah kuma a najeriya ma kasar ta bi sahun wasu daga cikin sauran kasashen duniya za ku yi cewa a labaran namu kasar niger ta sanar da janyewar rundunarta daga cikin rundunar nan da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin chadi a najeriya kuma yayin da adadin masu kama da cutar sankarwar karu za ku ji halin da ake ce kamar yadda hukumar likitoci ta kasa da kasa ta tabbatar. ga labaran yadda muka sami su kamar yadda aka ji da farko Eid Mubarak kamar yadda ake cewa a yau dai ne al'ummomi da dama a duniya ke gudanar da karamar sallah bayan gudanar da azumi tsawon wata daya al'ummar musulmi a najeriya sun bi sahun wasu daga cikin sauran kasashen duniya domin gudanar da bukukuwan karamar sallah a yau lahadi bayan da mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku ya tabbatar da ganin watan shawal da kuma karewar watan ramadan a jiya asabar sarkin musulmi ya bayyana ganin wata a sassa daban-daban na najeriya ciki har da borno da argungu ta jihar gebi da dutse da jigawa da sauransu gadi abin da mai alfarma sarkin musulmi ke bayyana wa manema labarai jiya a fadarsa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim yan uwanmu jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ranar asabar 29 ga watan maris wanda ya daidai da 29 ga watan ramadan ya kawo ƙarshen azumin watan ramadan da muka azumta kwana 29 da suka wuce Mu samu tabbas na labaruka daga shugabannin addinin musulunci da ƙungiyoyi masu shehun borno sarkin kafin argungu sarkin zazzau sarkin dutse sarkin maru sarkin daura da shehun borno da sauran shugabanni ta ƙungiyar izala jos da sauran jama'a baki ɗaya gaya man tabbas ɗin ganin watan ramadan ya ƙare yau kun ga watan shawwal alhamdulahi gobe ya zama ɗaya ga watan shawwal shifa ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida insha Allahu ta zama ranar sallah ƙarama. mai alfarma kenan sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku wanda ke gabatar da wannan jawabi ga manema labarai rundunar sojin nijar ta sanar da janyewarta da yammacin jiya asabar daga rundunar da ke yaƙi da masu da'awar jihadi a yankin tafkin cadi a cewar wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na nijar a cikin shekara ta 2015 najeriya chadi kamar da nijar suka sake farfaɗo da rundunar haɗin gwiwa nan da aka da mgtf kenan wacce ake kirkira wacce aka kirkira a shekarar 1994 don yaƙi da ƙungiyoyi masu dawar jihadi a kewayen tafkin chadi wannan ruwa da ya ratsa ƙasashen hudu kuma ya zama sansanin mayakan jihadi inda yake ba da mafaka ga mayakan boko haram da na isis a yammacin afirka wato iswap mali nijar da burkina faso waɗanda suka bar ƙungiyar ecowas sun suka kafa kungiyar kawance na sahel da action da ios sun sanya sun cimma matsaya tare da sanya harajin kwastam na kashi kasa da ɗaya kenan cikin ɗari na kayayyaki da ake shigowa da su daga kasashe da ba su cikin wannan kungiya a cikin watan janairu ne kasashen uku suka fice daga kungiyar ecowas wacce suke ganin ta kasance karkashin mulkin kasashe eh, ƙarƙashin ƙasashe mulkin mallaka kenan inda suka kafa ƙawancen na ios sai dai har yanzu suna ce moriyar ƙungiyar da suka hada da zirga-zirgar jama'a da kayayyaki har sai an cima yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu kan sharaɗin rabuwar da ya kamata a yi nan ba da daɗewa ba. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi sakin tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar gina konakiri musa da dis kamara ya bar baya da kura biyu bayan da kungiyoyi daga ciki da wajen kasar ke ci gaba da bayyana furcinsu yan lokuta bayan da shugaban mulkin sojan kasar janar muhammad dubuwa ya sanar da yi masa afuwa idan aka yi tuni tsohon shugaban mulkin kama karya musa da dis kamara wanda aka yanke hukuncin daurin shekaru ashirin a gidan yari bisa samunsa da laifin cin zarafin bil'adama da kuma aikata laifuka da suka saba wa dokokin kasashe yanzu haka dai an sanar da ficewa da shi daga gidan yari da ake tsare da shi an yi wa musa afuwa ne saboda rashin lafiya daga hannun shugabannin mulkin sojan kasar kuma janar mahmud dumbuwa a ce wata doka da aka karanta a yammacin ranar juma'a gidan talabijin ɗin ƙasar na cewa shugaban tsohon shugaban ƙasar zai samun kulawa an saki tsohon shugaban ƙasar ne wanda ya mulki kasar daga shekarar 2008